dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Ka dan adam mu gani. Tsakanin dan adam Bari mu duba dan adam mu gani. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Wanda ya saba tattaunawa a kan batutuwan da suka shafi tattalin arziki, hada-hadar kasuwanci da dangoginsu, daga sashen Hausa na Arafai. Nura Nurado Suleiman ne mai gabatarwa. A yau shirin zai tattauna ne akan farfadowar darajar Naira a kasuwar hada-hadar canjin kudaden kasashen ƙetare, musamman ma akan dalar Amurka. Nasarar da wasu ke ganin ta biyo bayan manufofin da babban bankin Najeriya CBN ke aiwatarwa. bayanai dai sun nuna cewa darajar naira na ta karuwa ne kusan a kowace rana tun daga watan janairun wannan shekara da muke ciki ta 2025 nasarar da wasu magidanta suka ce su shaida ne akan samunta la'akari da sauƙin da aka fara samu a harkokin yau da kullum. Farfaɗowar darajar naira yanzu mun so maganin alama haka a ƙasa domin mun so maganin kayayyakin masarufi na cike da waje wasu ana ɗan samun sawa ba su da gaske sama da ba ya 'yan watanni baya kwarai da gaske. Kudai magidanta a halaye halin babu abin da yake tayar mana hankali yake wahal da irin tsadar abinci. Wanda ko kuɗin ka samu lokacin da zaka je sayan abincin sai ka kattafawa ka dinga ganin mato da ma za ka sai wani abinci saboda ba zai maka ba. To amma alhamdulillah farfadowar darajar naira ta dan fara dinnan abincin yana sauka muna samun ahuwa haka dan kadan hakika farfadowar darajar naira wannan abu ne wadda gaskiya ya bunƙasa harkokin tattalin arzikin najeriya ko in ce ya fara bunƙasawa tunda a yanzu haka magidanta sun shiga wani yanayi na farin ciki domin sun fara samun sassaucin yanayin kayan masarufi wadda suke sarrafa a gida suke dan sawa a bakin salatin su gaskiya wani al'amari ne da muke farin ciki da shi a matsayin mu na magidanta sosai kuma kan harka saboda To wasu masana tattalin arziki a Najeriya na ganin cewa an samu wannan ci gaba ne saboda tasirin wasu daga cikin manufofin gwamnatin kasar sai dai sun nanata cewar akwai buƙatar sanya idanu sosai wajen aiwatar da waɗannan manufofi gudun kada a sake koma gidan jiya. Dr. Aminu Muhammad Bage masanin tattalin arziki ne daga jami'ar gwamnatin Najeriya da ke garin dutse a jihar Jigawa. Lilin da suka sa naira ta ƙara daraja idan aka kwanta da dala shine kusan idan muka duba kwanan nan bukatun dalar ya ƙara saukowa ƙasa ba kamar da ba da rashin bukatar dalar shi yasa kenan farashin ta yake saukowa wanda kusan da ita akan yi amfani wajen yin wasu irin dubu musamman zuwa kasashen waje abin da ya kama da shigowa da kayayyaki da zuwa karatu da zuwa duba lafiya a kasashen waje da sauransu da haka na biyu kuma za mu duba kwanan nan gwamnatin tarayya ta bude bodoji a musamman na kudanci da arewacin najeriya wanda aka shigo da kayayyaki wanda hakan ya sa farashin kayayyakin musamman kayan abinci ya sauko wanda hakan ya sa masana'antu sun fara sarrafa kayan su da suka ajiye suna ganin cewa za su kara su babu baka to bude boda ya taimaka wajen rashin bukatar dala ita kanta wajen shigowa da kayayyaki sai na uku kuma a gurin tarayya kan ta fito da wasu kudure-kudure na tallafa wasu kansu masana'antu ganin cewa sun bunƙasa wajen tafiyar da al'amuransu da samar da kayayyaki a cikin gida ba tare da an yi dogaro da shigowa da kayayyaki da kasashen waje musamman da kayayyakin da za a iya su a Najeriya. Ya danganta da ita gwamnati da ta tafi kar da al'amuranta. To idan gwamnati za ta ci gaba da bibiyar al'amura ganin cewa ta ba wa ministoci da wasu masu mudafan iko ganin cewa su rike musu waje to kaga in an ana akwai bibiya to alhamdulillah za a samu ci gaba an kuma bibiya to kuma za a samu tasgaro sai kuma gwamnati duba Allah duba ta gani cewa mutane suna cikin wahala a ci gaba da kawo tsare-tsare wanda zai taimaka wa talakawa su samu dan sauki a rayuwarsu so kusan idan aka yi haka to insha Allah muna sa rai abubuwa za su canza a wannan kasa ta mai albarka insha Allah RFI To ganin cewa 'yan kasuwa akasarinsu manya ne ke kan gaba wajen ma'amala ko kuma hada-hadar cinikayya da kudaden waje ya samu ka tuntuɓi Malam Abba Muhammad Usman, manajan tallace-tallace na kamfanin Garanti Infex Global Services da ke sarrafa shinkafa. duk lokacin da dala ta sauƙi, dizal ɗin da ake siya ana amfani da shi a kamfani to shi ma ana samun sauƙin farashin fa idan dizal kwan ya sauƙi tabbas kaya za su yi sauƙi su ma a kasuwa na biyu takin da ake amfani da shi ake noma mana paddy rice ɗin da muke amfani da ita tun da shigo da shi ake yi su ma za su yi sauƙi kaga idan suka yi sauƙi manoma za su samu sauƙi wajen noma ita shinkafar haka zalika mu ma masu production za mu siyi paddy rice da sauƙi in aka sarrafa ta za ta yi sauƙi a kasuwa again gwamnati ta buɗe boda ta ba mu damar cewa duk wanda yake so ya je ƙasar waje ya je ya nemo fadi ya siyo shinkafa riga wacce zai sarrafa a kamfaninsa to kaga tunda ba za mu je da naira mu siya ba dole dala za mu canja to da yanzu da kuɗin mu yan kaɗan daga nan za mu je mu siyo fadi da a waje mai yawa da za mu zo nan mu sarrafa ta tabbas za ta yi mana sauki a nan a cikin gida sannan kuma saukar da dalan nan take yi kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen waje idan suka zo na za su yi gasa da namu kayayyakin da ake sarrafa a gida. Wasu alkalima da aka fitar a baya-bayan nan sun nuna cewar gwamnatin Najeriya ta kashe dala biliyan takwas domin baiwa darajar naira kariya. Ko da yake gwamnatin ta yi gaggawar yin fatali da rahoton inda ta ce a dakaci cikakken bayani daga babban bankin kasar wato CBN. To sai dai duk da haka lamarin ya zama batun da 'yan Najeriya ke tafka muhawara a kai. inda wasu ke ɗiga ayar tambayar cewa anya kuwa matakin kashe makudan kudaden wajen baiwa darajar naira kariya zai haifar da ɗa mai ido a nan gaba la'akari da cewa a zamanin gwamnatin baya an kashe wasu kudaden da yawansu bai kai wanda aka ambata a yanzu ba amma kuma nairar ta samu ta goma shi fiye da yadda ake gani a yanzu kan haka dr isa abdullahi masanin tattalin arziki a najeriya ya yi tsokaci idan da darajar naira 700 ne dala to idan ana so a rage darajar dala goma misali da kaso hamsin duka duka bai wuce naira dubu uku da ɗari biyar za a sa ba sabila da bambancin a raba rabi ɗin ɗari uku ne da hamsin so goma saboda bambancin bai yawa ba to yanzu da ya haura naira dubu ɗaya da ɗari shida idan kana so ka rage darajar dala da kaso hamsin sai ka sa naira dubu takwas kafin ka rage wato darajar naira dala goma a matsayin naira ɗari takwas takwas to kaga wannan bambancin dole za a ga kuɗi mai yawa sannan kuma bai rage abin sannan kaso hamsin ɗin ɗari shida kuma shine za a rinka sayan dalar akan naira ɗari takwas a maimakon a da in an rage ɗari uku da hamsin a naira dubu uku da ɗari biyar guda goma za a sayi dalar a ɗari uku da hamsin har yanzu to kaga bambancin zai zo wannan da yawa sannan kuma dalar bata sauka sosai ba kuma sake ne mu mun daɗa lalacewa ba ma yin abin da zai amfanar da kanmu sai dai mu siya daga kasashen waje musamman bangaren man fetur da sauran abubuwa na masarufi na yau da kullum a tufafi da sauransu. To zuwa lokacin naɗar wannan shiri dai bayanai sun ce ana sayan dalar Amurka guda ne a tsakanin Naira 1,499 zuwa Naira 1,505. Jama'a suna damun ga idan kana da haka shirin kasuwa a kai miki dole na wannan lokaci yake naɗe tabarmarsa kuma a madadin waɗanda aka jimdoyinsu sai kuma abokan aiki na abdulkadir halad kiyawa da kuma mustapha a dbc da ya lura da na'ura nura ado suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga sashen hausa na radio france international rfi kiwo masu sauraro fatan alkhairi